Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yusuf Haruna kamar yadda kuka sani. A cikin bidiyon mu ne yau insha Allah za mu nuna muku hanyar da za ku haɗa hotunan ku da waka. Ka sa musu animation su yi kyau sosai. Za ka ga wani lokaci mutane da dama suna haɗa bidiyoyi na pictures su da waka to kai kuma baki ka iya ba ko kuma ke baki iya ba. To shine muka ce insha Allah za mu muku bidiyon da za ku ringa haɗa hotunanku da waka ku sa musu animation yadda za su yi kyau sosai su burge mutane idan kai sabo ne a cikin wannan channel din tamu mai albarka ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar like ka danna mana share domin yan uwa da abokan arziki su amfana mun gode abinda zamu yanzu kai tsaye mu je zuwa cikin bidiyon oh, oh, oh, zaka zo da farko je ka shiga cikin Play Store ɗin wayar ka kamar haka. Wannan shine Play Store kowa ya riga ya san shi a kowace waya haka yake sai ka danna ka shiga ciki. Bayan ka danna sai ka zo ka danna inda aka rubuta search for apps ɗin kawai sai ka rubuta Kind Master. Kind Master sai ka danna shi. Bayan ka rubuta Kind Master idan baka da shi zai kawo ka wannan fuskar a sama zaka ga ya sa ma install. To mu saboda mun riga muna amfani da shi kuma mun ɗauko shi shi yasa ya sa mana open a nan wajen kawai sai mu zo yanzu mu shiga cikin application din kake fuskar application din ta farko da zarar ya kawo ka wannan fuskar ga wata 'yar alama nan ta tsakiya babban nan sai ka zo ka danna ta bayan ka danna ta shin a yaya kake so wannan bidiyo naka ya kasance idan ka hada shi kowa dai ya riga ya san yadda bidiyo yake kasancewa wannan shine 16 wannan shine 9 wannan shine 1.1 wannan kuma 6.16 kowanne dai ga yadda yake idan kana so ka haɗa hoto wanda yake kasancewa wayar ka a tsaye take a yadda kake amfani da ita sai ka shiga na tsakiyar na idan a kwance ne sai ka shiga wannan idan a tsaye ne mai dan alamar gajeranta ta sai ka shiga wannan to yanzu misali idan za ka haɗa hoto ya zama da cewar wayar ta ka a tsaye take sai mu shiga na 9.16 din nan sai mu danna na tsakiya bayan mun danna shi sai kawo mu nan wajen abin da za mu yi kai tsaye wannan shine cikin application abin application din yake zuwa da shi na farko sai mu zo yanzu misali sai mu danna inda aka rubuta media din nan bayan mun danna inda aka rubuta media sai mu zo mu nemo pictures din da muke so mu amfani da su mu haɗa wannan bidiyo da su sai mu shiga wajen lab din nan yanzu misali za mu yi amfani da waɗannan pictures din da muka har haɗa wasu wannan da su yanzu misali sai mu ɗau wannan na farkon mun ga ya riga ya hau sai mu ɗau wannan na biyun ya hau sai mu ɗau wannan na ukun ya hau sai mu ƙara sa mun gani sai mu ɗau wannan sai mu ƙara sanatan sai mu ɗau wannan sai mu ɗau wannan sai mu ɗau wannan sai mu danna to yanzu misali kun ga yanzu mun riga mun sa hotuna a nan to idan kana so ka ƙara hotunan bayan ma ka riga ka fito sai ka ƙara inda aka danna media ɗin nan bayan ka danna ka manta da wani hoto baka sashi ba sai ka ƙara shiga inda folder pictures ɗin take kamar haka yanzu misali sai mu zo mu nemo inda folder pictures ɗin take sai mu danna yanzu misali mun manta da wannan hoton ba mu sa ba mu danna wannan kun gani mun riga mun sa pictures ɗin yanzu kenan sai mu danna don ɗin nan sai mu fito kun ga yanzu mun riga sa pictures din ga su nan to yanzu misali ga wata 'yar alama nan da take sai mu danna ta bayan mun danna ta kun ga ta kawo mu wata fuska to a nan ga wasu animation din mun riga mun sissiye su kun ga su mun riga mun sissiye su to amma akwai wasu waɗanda take zuwa da su daga kan wannan mai alamar jirgin daga su take zuwa da su idan kana so ka siyo wasu sai ka zo ka shiga nan inda aka rubuta ah, get more dinnan nan sai ka siyo wasu to yanzu misali za mu yi amfani ne za mu samu ku za mu nuna muku muri a gurguje ku gani sai mu ɗau wannan na alamar kyamara kun gashi ga yanda hoton namu yake kun gani ga mita idan kana so ka ƙara mai gudu ne kun gani ko kana so ka rage mai kun gani kun gani yanzu mun bar shi mu a tu sai mu danna don sai mu ƙana da shiga na nan bayan mun shiga sai mu zo mu shiga wannan wannan shi ma sai mu zaɓi wanda muke so kamar wannan kun ga yanda hoton namu ya koma mun shi a 15 za a bar shi sai mu danna sai mu zo kan wannan shi ma sai mu zaɓi kalar da muke so mu ɗora mai kamar wannan na alamar wannan ɗin kun gashi kun gani sai mu shi sai mu ƙara shiga kan wannan sai mu zabo kalar da muke so shi ma kamar wannan kun gani sai mu ɗora sai mu bashi sai mu zo mu zabo wannan shi ma haka kamar haka sai mu zo mu zabo wannan na bajewar shi ma gashi kun gani sai mu bashi sai mu zo mu shiga wannan shi ma kamar haka a gurguje sai mu zo mu zabo wanda muke so mu ɗora kamar wannan kun gani sai mu bashi haka sai mu zabo wannan shi ma yanzu a gurguje sai mu zo mu zabo kamar wannan na alamar bal ɗin tana wucewa kun gani sai mu dora shi sai mu zo mu zabo wannan ga wani dan kamar wannan na I love you sai mu zabi wannan kun gani sai mu danna sai mu zabi wannan shi ma sai mu zabi wanda muke so mu dora mai kamar wannan kun gani kamar wannan sai mu dora mai to yanzu misali kun ga mun riga mun dora waɗannan pictures din ga su to yanzu muna so mu dora musu waka sai mu zo inda aka rubuta audio din nan bayan mun danna sai mu zabo wakar da muke so wakar da muke so mu dora akan wannan bidiyon kun gani kun gani kamar wannan bari mu zabo wakar na sabuwa waƙar Umar M. Sharif. Gata. To yanzu misali mun ɗauko wannan waƙar za mu ɗora ta sai mu danna wannan alamar ta plus sai mu danna. Kun ga waƙar ta zuwa ƙasa aiko to bari ku ji mu kunna. yanzu misali wannan waƙar ba farkon ta muke so mu sa ba muna so mu sa wani waje ne inda ya burge mu sai mu dan daɗa kamar nan kamar nan kamar nan wajen kun ji inda take inda take cewa ni fa nan sai mu zaɓa sai mu dan danna sai mu jawo izuwa ƙasa ga wata alamar tirin din nan wannan almakashin sai mu danna sai mu danna wannan na sama kun ga ya riga ya datse mana sai mu danna don to ba sai mun ƙara danne wani waje sai mu danne kan waka da hannun mu sai mu ja izuwa ƙasa ku gani sai mu ƙara dannewa da hannun mu sai za mu zuwa ƙasa kun ga ta dawo nan bari mu bari mu kunna muku kuji kun ji to yanda take sai mu dawo ƙarshen nan sai mu ƙara datse ƙarshen waƙar sai mu danna na biyun nan inda aka rubuta trim to write of play hard inda sai mu danna shi kun ga yanzu mun riga mun yi kwatin din shi kun gani bari mu kunna muku kuji kun gani to yanzu misali muna so wannan hoton ya zama na cewar akwai wasu hotuna na animation da suke motsi a karkashin shi to yanzu misali sai mu shiga inda aka rubuta lawa din nan bayan mun danna ga inda aka rubuta media na sama na farko sai mu shiga to yanzu misali muna so mu ɗora wasu hotunan ma ba za mu yi amfani da wannan hotunan da muka daddora ba muna so mu ɗora wasu ne kun gane yanzu misali kamar wannan kamar bari mu nemo wasu hotunan dai masu dan kyau wanda za su ɗan kyau sai mu zo mu ƙara shi kanan yanzu misali mu ɗauna ɗan musa ma misali sai mu zo mu danna wannan alamar ta cropping ɗin nan sai mu danna ta sai mu danna sai mu buɗe max ɗin nan bayan mun buɗe sai mu zo mu danna kan wannan sharp ɗin bayan mun danna kan sharp bayan mun danna kan sharp ɗin nan sai mu dan danna kamar wannan kun ga mun rage hoton mun rage hoton ya dan gyaru sai mu zo nan sai mu dan zoom ɗin shi kun gani kun gani bayan mun yi zoom ɗin sai mu bar shi a ƙasa to muna so ya dan tafi ne hoton kun ga yanzu mun riga mun yi kuɗi sai mu danna kan hoton kamar haka ga wata yar alama nan ta dan mukulli sai mu danna ta kamar haka kun ga mun danna ta sai mu dan tura ga hoton zuwa gaba kun kamar haka sai mu dan jashi, to ta riga ta dora mana sai mu ƙara tura hoton zuwa gaba da ɗan yatsan sai mu ɗan ƙara cin shi da hannunmu sai mu ƙara tura hoton sai mu ƙara cin shi sai mu ƙara tura pictures ɗin sai mu ƙara cin shi sai mu ƙara tura pictures ɗin sai mu ƙara cin shi sai mu ƙara tura shi sai mu ƙara cin shi sai mu ƙara tura shi sai mu ƙara cin shi kun ga ya riga ya fita kun gani sai mu danna don to yanzu bari ku ga yadda hoton ya koma to kun ga yadda pictures din ya koma sai mu zo nan karshen pictures din inda ya fita sai mu ƙara danna lower sai mu danna media sai mu zaɓi wani pictures din kamar wannan kun gani shi ma sai mu zo mu danna inda aka rubuta cropping din nan sai mu bude max sai mu shiga sharp sai mu zaɓo kamar wannan na i love you kun ga yadda hoton ta ya koma sai mu danna good sai mu zo mu dan rage shi sai mu zo nan sai mu bashi kamar haka sai mu shiga to inda aka rubuta animation din nan sai mu danna kun ga yadda hoton yake zuwa pop kun ga yadda hoton ya zo sai mu bashi a 15 bayan mun bashi a 15 sai mu danna kamar haka sai mu ƙara danna kan hoton muna so shiga da fita kun ga sun sa mana in animation nan kuma sun sa mana out animation shiga shi da fita shi sai mu danna out bayan mun danna sai mu danna slap up din kun gani kamar slap down din nan ko kuma 15 sai mu bashi haka sai mu danna muna so mu ƙara kuma choosing na wani pictures din kamar haka a gurguje sai mu ƙara danna lower sai mu ƙara danna media sai mu nemo wani pictures din kamar wannan sai mu zo shi ma sai mu shiga crown pin nan sai mu shiga max kun ga yadda hoton ya koma sai mu dan yi wannan din shi mu dan yi zooming din shi sai mu sa shi a ƙasa kamar haka sai mu shiga in animating sai mu shiga kamar wannan na jujjuyawar 15 sai mu zo shi ma in out sai mu sa mai na jujjuyawa na fita kun gani sai mu bar shi a 15 sai mu kara ja zuwa ƙasa sai mu shiga lower mu shiga media sai mu shiga photo lab nan inda pictures din yake sai mu zaɓi hoton da muke so kamar wannan sai mu shiga profile max sharp kun gani yanda pixel in yake zaka iya rage hima ka bar shi a haka sai mu zo yanzu misali mu dan yi zoom din shi mu kawo shi a ƙasa kamar nan kenan sai mu shiga in animation crop kun gani sai mu shiga nan in out out animation sai mu shiga draft nan kun ga yadda pictures din yake kun gani kun gani to yanzu misali kana so ka ƙara ɗora wani sai ka ƙara shiga lower media pictures haka za ka yi kai ta ɗora wasu hotunan kun gani cropping max sharp sai mu shiga nan kun yadda wannan pictures din yake sai mu bashi haka sai mu dan jawo zuwa ƙasa in animating sai mu shiga sai mu shiga nan kun gani yadda pictures din yazo sai mu dan shiga na out animation shi ma sai mu shiga nan kun ga yadda pictures din ya fita shiga shi ta fita lower media a gurguje mu ƙara nuna muku dora wannan na musan again na wannan na idan kenan sai mu dan shi ma haka ba sai mun yi kwatin din shi ba kun ga shi sai mu dan jawo shi ko izuwa ƙasa in animation shiga shi da fitar shi kun ga yadda ya zo sai mu ƙara shiga out animation sai mu sa mai wannan kun gani yawa sai yanzu misali sai mu ƙara nemo wani pixels ɗin mu ƙara amfani da pixels guda ɗaya sai mu ƙara nemo kamar wanne ma za mu sa ne yanzu kamar wannan sai mu zo mu shiga eh, cropping max sharp sai mu sa mai wannan kun gani sai mu jawo izuwa ƙasa bayan mun ja zuwa ƙasa in dai zooming ɗin shi mu rage mai girma sai mu zo mu shiga in animated sai mu bashi haka sai mu zo mu kara shiga ma out animatics sai mu nasa exit to yanzu misali shi wancan na farko wanda muka sa hoton yake motsi idan kana so ka ɗora wani hoton naka ya ringa motsawa ya tafi to shine zaka iya amfani da wancan hanyar idan kuma animated din zaka sa shine zaka amfani da wannan hanyar kun gani to yanzu misali mun sa hoton kun gani kun ga yadda hoton ya koma ga waka ga animatic ga kuma hotuna idan kana so kai saving sai ka zo ka danna inda aka rubuta shiya din nan bayan ka danna inda aka rubuta shiya ga inda aka rubuta export sai ka danna shi ga hina yanzu hoton pictures din namu yana exporting shi nan yana yi bari in ya gama exporting sai mu ga wannan bidiyo da muka exporting sai mu zo mu shiga cikin player da duk kake amfani da ita mu shiga MX player sai mu jira ta ta bude mana bayan ta bude mana sai mu zo mu shiga inda aka rubuta export din nan muna so mu ga wannan bidiyon da muka hada sai mu zo mu nemo shi kun shi nan yana da sakon talatin da ɗaya sai mu danna kan shi To, kun ga bidiyon da muka haɗa. kuma wannan bidiyo da muka hada gashi nan mun nuna muku yadda za ku haɗa da kuma yadda za ku yi saving in shi gashi nan kuma ya zo a tsaye yadda muke san shi to idan kai ma kana so ka haɗa wannan hanyar za ka bi ko hotuna dubu nawa ne ko ɗari nawa ne ko ƙwaya nawa ne za ka iya din ɗinsu ka ringa sa musu animation ɗin nan ka ringa har haɗawa bit by bit insha Allah za ka samu biyan bukata idan kuma kana son wani ƙarin bayani dangane da wannan hanyar da muka nuna muku za ka iya yi mana comment a cikin wannan bidiyon idan kuma akwai wata hanyar da kake so ka iya amfani da ita a cikin wannan application din na kind master za ka iya tambayar mu mu kuma insha Allahu za mu baka amsa